والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى المدين إخوانا بركة مدفاكة سادوة أن مجلسينا من ماكو ماكو وأن ميكي بيت اللتاف المختصر الأفضل لتاف الأهلري واللفر آه الإمام عبد الرحمن بن الصغير الأخضري رحمة الله عليه يومنا <clears throat> يومنا قوما جوتا ربيع الثاني قيدي لا أبن لك لن تشي هجرانا لشكرا دوبو دي لدري هدو لا أربعين دوكو وان دي دي دي شاشدا وانتشاء دايا ميلادية دي مبيل عشرين دايا وانا شيني درس منه لو أشهر وانا لتافي من البركة yan uwa idan ba amince ba har yanzu muna cikin gabatar wanda malam yayi kafin kai tsaye shiga cikin hukuncin hukuncin tsarki yana jero mana jimillar wasu ɗabi'u da ta'adu wanda ake so musulmi ko da yaushe wato ya nisance su saboda a koda yaushe ita nagarta din nan da ake magana tana kasancewa ne a cikin nisantar duk abin da yake kaskanci duk abin da yake kazanta ce duk abin da yake koma baya ne sannan shi musuluncin nan da ake magana ba kowa ne illa nagarta da sanin ya kamata da yin abin da ya dace a lokacin da ya dace da yanayin da ya dace wannan shi ne musulunci shi yasa musulunci shi ba da'awa bane kai ka ce kai kaza kai kaza a'a me kake yi a aikace wani irin qualities ne ka siffanta da su wannan shi yake nuna ingancin musuluncinka ko kuma rauninsa to daga ciki sai malam yake cewa wal hamzu wal wannan ɗabi'u guda biyu ya waje ba mukallafi ya nisance su malamai sun tattauna akan me ake nufi da alham kuma me ake nufi da allam da hausa mu suna cewa da kifce da ya fice to amma a dunkule abinda wannan kalmomin suke nufi duka aibatawa ne wasu su sun fassara alham shine ka aibata wani ta hanyar yi mai nuni ta hanyar nuna shi wannan shine alham allam kuma ka aibata shi ta hanyar amfani da harshenka wannan bisa wata ma'ana kenan wasu su kuma suna ganin a'a duk abu ɗaya ne kamar yadda a yare za ka ce je ka ka ce tafi ana duk kana nufin yabon wurin wasu ɗauke shi mutaradif ne wasu su kuma suka ce a'a abinda ake nufi shine alham yayin da za ka aibata mutum a lokacin da baya idan haka ne to kaga alham ya yi kama da ma'anar alghiba kenan allams kuma shine ka aibata shi a fuskarsa ka ci masa fuskar to koma wanne ne a ciki dai ya kunshi wato ka aibata mutum ta hanyar imma nuna shi da ishara da gefen ido ko da wani bangare na baki ko da harshe inda aka faɗa ko ka furta wani abu wanda zai nuna cewa wannan wana din ba kaza bane ma'ana a lokaci guda kana ishara kamar nau'i na cin fuska ko cin mutunci kana gaya wa wani cewa fa ga mutumin nan ko wani abu na kwanancin haka mummunan sifa ce domin ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani cewa narkon azaba ya tabbata ga masu ɗabi'u irin wani inda ya ce wai li kulli humazatin lumaza narkon azaba wasu cikin malamai suka ce wailun wani wani wadi ne a cikin wutar jahannam wani kwari ne a cikin wutar jahannam wal iyadu billah to da a ce azaba ta tabbata gare shi da a ce wannan kwarin ya tabbata gare shi duk akwai talazum ma'ana dai sai an sa shi a wuta sanadiyar me yana cutar da abokan zamansa ta hanyar aiki eh ina alhamdu wallam cutar da abokan zama ne ta hanyar aiki sannan malam yake wal abatu da kuma yi da kuma wasa ma'ana ka yi wa mutum wasa wasa wanda zai kona masa rai wanda baya so wannan da bambanci da wannan misali zai yi da bambanci idan ya kasance da masu saba yi da shi amma wasan da bai yi nisa ba wasan da a ciki bai kunshi shaidar jir wasan da a ciki bai kunshi cin fuska ba ko cin mutunci a'a dama dai abokin raha ne ita wannan raha ba laifi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin raha amma ka yi wa mutum wasan da zai ji ba daɗi a zuciyarsa wataƙila ma kuma ba zai iya ce maka bai ji daɗi ba kaga shi ma akwai nau'i na cutarwa to bai dace kai kai abin nan kai masa irin wannan ba kamar yadda bai dace ka zaulaye shi ba ita ce a sufriya ka zaulaye shi ita galibi zaulaya ta fi ma wancan muni shine yayin da zaka zo kana nuna cewa a ah, suwa da yanzu kuma kaza aka koma ma'ana kana nuna cewa huwa laysa ala ba a bakin komai yake ba wannan ɗabi'ar ta sufuriya za mu ga alƙur'ani ya fito da ita ɓaro-ɓaro musamman ma sai ya ƙarfafa lamarin da sha'anin a kan mata saboda sun fi irin wannan ɗabi'ar inda Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal na amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan sai ya ce wala nisa'un min nisa ya ku waɗanda suka yi imani kada wasu su dinga zaulayar wasu zaulaya shine ka dinga yi mutum magana wanda kai zahirin abin da kake faɗa a zuciyarka aibatawa kake nufi da shi ta yadda za ka ga wani zubin har a mai da mutum ma kamar wawa ana kwasarsa shi kuma watakila bai gane ba yana ta zuba yana bayani da sauransu amma kuma so ake a aibata shi a nuna cewa bai san ma me yake yi ba to an hana wannan sai aka ce wala nisa'un min nisa kada mataye su dinga wa mata irin wannan tana iya yawa wanda kake wannan ya fi ka matsayi a wurin Allah tana iya yiwa ya fi ka zai fi kama samun nasara a cikin rayuwa ma'ana mutum ana kullum ana koya mana kai ka jewa ka ji da matsalar kanka domin kai baka san me aka koye maka gobe ba baka san makomarka ba baka san irin nasarorin da zaka samu ba nan gaba baka san irin matsalolin da suke tunkararka ba to don haka je ka ka shagala da kanka kada ka mai da hankali wurin a kokarin wa wani malam ya ce wa zina da kuma zina sai ya ambaci zina wato sai ya daidaita su shin wannan daidaitawar yana nufin su ɗaya ba su ɗaya ba malam yana ƙoƙarin ya ambata maka jimillar wasu ta'adu wanda a cikin yin yinsu akwai cutarwa ga wanda kake yi wa to haka lamarin da sha'anin yake a zina eh haka lamarin da sha'anin yake domin ita zina wato banda kasancewar mutum wato ya kutsa cikin haramci ya keta wata alfarma da Allah ya haramta mai ya keta wanda aka yi da yarsa ya yake ji wani irin raɗaɗi yake ji wanda wadda aka yi da ita idan ta kasance misali ƙanwarsa ce ya yake ji kaga akwai nau'i na cutarwa nan ka ajiye ɓangaren haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala a duk wanda misali za a kulla wannan mummunan harkar da ko ƴar uwarsa ko ƴarsa ko ƙanwarsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa wannan sahabin yace ya za ka karkata ga zina za ka yadda a yi da ƴarka ya ce a'a za ka yadda a yi da ƴar uwarka ya ce a'a ya ce to ai wannan ɗin kuma ai ƴar uwar wani ƴar wani ma'ana yadda kake so ka kare mutuncinka to yi ƙoƙari ka kare wa wani mutuncinka ma'ana kai ka ce wannan wani bangare ne na cewa mutum yawa kansa fada yawa kansa na fiya yayin da shaidan ya bujiro mai da irin wannan to ya irin wannan tunanin cewa wannan mutuncin fa mutunci ne na wani bai kamata a kutsa mai ba bai kamata a lalata shi ba to a gaskiyar lamari ita zina muninta ya fi duk abin da aka ambata saboda wato ita zina a to akwai nau'i na wato cakuɗa shimfiɗa ko cakuɗa nasaba ikhtilaful ansab shine idan ya kasance cewa mutane sun zama sakaka mace ta zanto tamkar motar haya amma yadda motar haya duk wanda ya so zai shiga ya fita a zalika ita ma in zanto za ta ba da kanta ga duk wanda ya dakatar da ita ko ma wane ne to ƙarshe zai zo zama cewa ta samu juna biyu ba a san ɗan na wane ne ba mafi muni shine idan ya kasance a gidan aure ne aka yi haka mana tana ƙarƙashin wani kuma amma a ta a lokaci guda wani iyazu billah kuma tana hulɗa a waje kaga za ta shigo da ɗan da ba na gidan ba cikin gidan da ba nasu ba ta haɗa shi da 'yan uwan da ba nasa ba ya gaji dukiyar da bai cancance ta ba to an samu kaga an samu zalunci to yana cikin kuma abin da shari'a duka shari'o'i na sama suke karewa tun gabanin musulunci kiristanci ya kare yahudanci ya kare Shi ne mai annasu kare abin nan hibbun nasar a kare wannan tsatso na ɗan adam yadda ya zamto manufar yin aure ne domin a samu hayayyafa hayayyafa mai albarka hayayyafa mai ma'ana a lokaci guda kuma sai aka kare ba a yadda cewa wannan haihuwar ta zamto a cakuɗa ba shi ya samu al'ummanmu societinmu ba zai taba zama da irin societin wato turawan yamma ba domin su society ne a cakuɗe yawancin wanda kake gani akan hanya 'ya'yan zina ne shegu ne yawancin wanda suke musu jagoranci shegu ne daduro a wurinsu ba komai ba ne mutum yana da matarsa ta aure kuma yana da ƙawaye yana da matarsa ta aure kuma yana da ƙawaye don haka hanyar yin wannan ratse din da ake sai kaga wasu ƴaƴayen da ba na cikin gidan ba sun shigo ka ga rikici tsakanin iyaye da 'ya'yansu, wani bai san babansa ba sai mai ƙarya ta ce ya mutu daga baya ya je ya dawo ya gane ashe wane ne babansa musulunci ya kiyaye wannan bai da wannan shi yasa da ya tashi haramta zinar sai bai ce kada a yi zinar ba sai ya ce ka a kusance ka. saboda ya zama mafi tsanantawa wurin mai tatta. domin al'ummar da shi yasa al'ummar da zinace-zinace kai yawa a cikinta ba yadda za a yi ke tsarki wanda wannan shi ne irin dafin da ciwon da su turawan yamma suke cikinsa banda wanda ake tilastawa da ƙarfin tsaya sai sun yi karuwanci sai kuma banda kuma waɗanda ake yin mugun taɗe, wanda ba ka tsautawa wanda ƙididdiga tana nuna cewa irin wannan laifuffukan sun yi yawa a cikinsu to kuma dole su yawa a cikin su saboda me sabubban da za su sa a yi wannan laifin suna nan da yawa na daga yawo tsirara da cuɗanya tsakanin maza da mata da yadda aka fito da mata yi daga cikin gidajensu macen da su a wurinsu macen da za ta tashi da asubar fari ta ɗora ruwa ta wa 'ya'yanta wanka ta dafa musu abinci ta sa su sallah ta kintsa su su tafi makaranta a wurin ta wannan a wurin su wannan sunanta yar yar yar zaman kashe wando in sun tashi lissafa wanda ba su da aikin yi sai su ce ba ta da aikin yi wadda take tarbiyyar al'umma murabbiyatul ajiyal wadda duk wani mutumin kirki da ya fito sai da ta raine shi ita ce ta tsaya ita ce gadon bayan eh, namiji ya samu cikakken tunani ya fita wurin aikinsa da sana'arsa wai ba ta da aiki a wurinsu wadda za ta fito daga gidansu ko gidan mijinta ta tafi gona misali ta je ta yi take kiwon kaji wataƙila tana akwai wani gidan gona za ta fita ta je ta yi kiwon kaji ko ta fita ta yi famfin ɗin mai a gidan mai a wurinsu wannan ita ce mai aiki to wanne ne ya fi amfani a ciki a zauna a gida a hidimta wa al'umma domin ai babu wani mutum da ka gani a wuyi wani mai girma wanda ya ci nasara ba ce a bayansa mace ce ta mai ta tallafa masa mace ce ta tallafa mana, sai da ya taka gadon bayanta sannan ya hau ake gano shi shi yasa babu addinin da ya girma mace sama da addinin musulunci to amma yayin da al'ummar musulmi suka ɗauka cewa a'a su wannan yanayin da suka samu shari'a su kai, eh sun yadda abin da turawan yamma suke gaya musu cewa gwada dai ta fito ta yi kafaɗa da kafaɗa da maza abinda namiji zai yi mace za ta iya yin wanda ya fi wannan to shi kenan sai ka ga mace ta koma wata iri ita ba mace ba ita ba namiji dama ba dai ba za ta taɓa zama namiji kuma alƙur'ani ya ce walai tazakaru kal unsa ko namiji ba kamar mace yake ba a halittar daban yanayin tunanin daban don haka ba yadda za a daidaita su zalunci ne a daidaita shi a musulunci ita ake hidimtawa ita ce uwa ita ce mata ita ce ya shi yasa har a wurin ya kasance wasu ya'ya wanda ya fi daraja a wurin Allah wanda Allah ya jarrabe shi da ya'ya mata matsawar ya tsaya da tarbiyyar in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kula da ya'ya mata guda biyu har suka kai haddin balaga ya musu aure yace za mu kasance ni da shi a aljanna kamar haka saboda abun jihadi ne man ala jariyatayn hatta tablugha kuntu lahu shafi'an aw shahidan yawm al-qiyamah shi yasa zaka ga dokacin annaba ma ƴaƴan su mata ne kuma mujarrabi ne sun kuma tausayi tausayin ya fi na maza duk da dai albarka shi Allah yana sa ta a inda ya ga dama dan haka sai ya ce wajjina da zinace zinace shi ma ya wajaba mutum ya nisance shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala taqrabu zina kada ku kusanci zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila za mu ga Allah ta'ala sai ya haramta kallon haramu kallon matar da ba ta ba kallon al'aura wadda take mai motsi ko kuma wadda take tsayayya zane ne ya haramta ya haramta cuɗanya da mata ana zuwa masallacinsa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga mata da maza suna cuɗanya sai ya ce ya haka ya ce mata ku dinga tsayawa maza su wuce ku dinga bin gefen hanya عليكن بحافات الطريق عليكن بحافات الطريق يا هنا خلوة cewa bai halatta mutum da ya imani da Allah da ranar lahira ba ya keɓanta da matar da ba tasa ba ya ce face na ukunsu sai ya zama shiɗan malamai suka ce ko alkur'ani za ka koya mata haramun ne tun da manzan salam ya ce na ukunku shiɗan ne to babu wani dalili da zai sa a samu wannan kaga duka wannan daga nan malamai suka yi istinbatun saddu zara'i'a ka'idar da malikiya suke yawan amfani da ita an gane duk abin da zai bahi zuwa abin da ba a so sai a toshe kofar to me yasa aka hana kaza aka hana kaza duk wannan da muka lissafa saboda a tabbatar da tahqiqan li wala taqrabu zina ma'ana kai ka ce kenan kamar Allah ta'ala yana gaya mana hadarin ta wato wani tarko ne zina wani tarko ne wanda in dai mutum ya kamu to zai wuya ya kubce ai mun faɗa a satin da ya wuce inda ba a ce zina tana da haɗari ba da annabi yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da imra'atul aziz ta sako shi gaba da bai yi wannan magana da ana ba shi zaɓi fa akan ɗayan biyu ne ko ya miƙa wuya bori ya hau ya yi lalata ba ordinary lalata ba da matar sarki matar sarkin ma a irin situation din da shi ya zama ɗan gida bayan ya zama ɗan gida ɗin ba shi ya nema ba ita ta nema da ta tashi neman ma sai da ta yadda ba wanda zai gani alkur'ani ya ce wa ghallaqatil abuwa ta kukkulle kofa ba ta rufe kofa ba a ghallaqat wato bayan an tura kofar an sa an sa sakata an ma'ana yadda menene yanayin wato yanayi daidai da yi bayan nan mata ce haitalar ba kinaya ce ba a fi tsirarar lafazi ta fito da shi ma'ana wannan tarkon ba ƙaramin tarko ba ne in ba irin sa annabi yusuf ba waye zai tsallake sai irin amma ƙarshe fa da matsin lambar ya yi matsin lamba kuma ƙarshe aka zo aka ce to ɗayan biyu fa za ka zaɓa ko dai ka miƙa wuya ka yi wannan abin da ake so ko kuma wallahi prison za ka wuce saboda imani irin na annabi yusuf ya ce rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. ya Allah madaukakin sarki gwara ka tafi kurkuku gwara na je can sha wahala a kan na shiga abin da me suke kira na gari wannan imanin sai annabawa sai Allah ya ba wa tauhidi saboda su sun ga ba sa hango kowa sai Allah saboda malamai suka ce annabi yusuf ya fifita haka saboda ita zina ƙasƙanci ne wanda in mutum bai wasa ba in ya shige shi baya gushewa tare da shi ƙasƙanci ne da yake bibiyar mutum kuma ita bashi ne duk wanda yake sai ya biya yana bibiyar mutum tare da cewa akwai istighfari akwai kaza amma fa ka sani akwai kome akwai tabi'a akwai tasiri domin shi wancan kankarewar zunubin shine kada Allah ya kama amma wannan baya nuna cewa kuma wani bala'in ba zai fada mutum kaga dai sun yi ittifaqi suka ce tana tana janyo talauci la mahalata duk wanda ya mai da zina ta zanto sana'arsa to zai samu kansa a cikin bakin talauci ko kuma Allah ya saka mai dukiyar amma dukiyar ba za a ci alfanin ta ba za a ci moriyar ta ana ta zanto sai Allah ya zare ne albarkar da take cikin ta ko a ko a jarrabe shi da hadurra da dama ana dai ita ba a zaunawa lafiya ko da ko mutum ya ga wani yana yi maya maya abubuwa suna zuwa to wannan talala ce ne kamar take to shi yasa a zamani irin namu hanyoyin yin ta sun yi sauƙi ko da yaushe mutum ya yi shaka tsantsan ya nemi kuma taufiki daga Allah Allah ya shiga tsakaninsa da ni da irin wannan shi ya saka duk hanyar da ka san misali kakka buɗe kanka hanyoyin da za su zamto maka fitina hanyoyi na relationship alaƙa tsakaninka da 'yan mata wadda ba shi da dalili yi ƙoƙari ka tushe irin wannan ƙofofin kaska bude su saboda da Allah ya ambaci shaidanu ya ce minan jinnati wannan kamar yadda a cikin aljanu akwai to a cikin mutane ma akwai shaidanin mutumin da sai dai shaidan ma ya ya shafa masa lafiya saboda hatsarin banki shi yasa Allah a ƙarshen aya yace wa ta'a sabila tafarkin zina yayi muni tafarkin ta yayi muni kuma za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙur'ani in ya tashi ambatar 'yan aljanna to daga cikin sifofi na gaba-gaba da yake ambatawa sai ya ce masu kiyaye farjin su ne wallazina hum li furujihim hafizun su masu kiyayewa ne ga farjin su illa ala azwajihim sai fa da iyalan su aw ma malakat aymanuhum ko abin da damar su ta mallaka na daga kuya fa innahum ghayru malumin su akan wannan ba ababan zargi bane bayan ya gama a suratul mu'minun sai yace ulaika humul warithu waɗannan su ne za su yi gado allazina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun Allah zai gadan musu da gidan firdausi Allah ya sa muna ciki za su dawo mana a suratul ma'arij bayan ya gama ambatan sifofin su sai yace ulaika fi jannatin mukramun wannan za su dawwama a cikin aljanna suna halin kasancewa su ababen girmamawa da haka yan uwa mu ƙoƙari mu yi jihadi mai yaƙi kanmu mai yaƙi zuciyarmu mu yaƙi abubuwa na zamani waɗanda za su iya sauƙaƙe mana a irin wannan laifi malam ya ce wa nazaru ila al-ajnabiyyati kuma mutum ya yi ya haramta wa kansa ya guji kallon matar da ba tasa ba ajnabiyya dukkanin matar da akwai aure tsakanin za ka iya aurenta malamai suka ce kenan ana nufin cewa wadda ba ajnabiya ba za a iya kallanta malamai suka ce eh, idan matarka ce shari'a ba ta yi maka kaidi na ga iya kallon da za ka yi mata ba ga inda za ka kalla abubuwan da ake rawaitowa na cewa wani cikin sahabbai bai taba ganin al'aurarsa ba shi kan kansa ballantana ya wannan duk akwai nau'i na mubalaga a ciki duk shari'a ba ta zo da wannan ba ai da an shar'anta wannan zaman sai ya wahala a ce haramun ne misali mutum ya kalli matarsa ba su tura ko wani abu da ya kama da haka akwai mashakka Allah ta'ala baya shar'anta irin wani to amma idan ta kasance ba matarka ba kamar mahaifiya kamar kanwa kamar yaya kamar ya kaga wannan aslan Allah bai sanya sha'awa ta gudana ba a tsakani babu ma sha'awa a ciki shi yasa hikima ta Allah sai ya haramta aure domin da za a yi auren auren ba zai yi ba zaman ba zai yiwu ba jininka ne aflan babu sha'awa a ciki to irin wannan malamai suka ce mutum zai kalla abinda al'ada ga a galibi take bayyanawa abinda al'adar mutane ta gudana akan bayyana da sharaɗin izamto ba bayyana kokowa al'aura ba domin akwai al'umman da misali suke tafiya babu sutura to irin wannan kaga aishi wannan ya fita daga lissafi ana nufin al'ummar musulmi za ku ga galibi abin da yake bayyana misali fuska ta tafuka digadigai da kila an tafi da nisa nan ɗin hannu ko abin da ya kama da to irin wannan shi ma la ba da shi amma abin da ya shafi al'aura al-mughallaza al'aura asalin al'aura wannan haramun ne mutum ya kalli al'auran mahaifiyarsa yarsa kanwarsa haramun ne wannan domin wannan al'aura ce mughallaza wannan babu sabani a tsakanin malamai sannan kuma to kaga wannan shi annabaru ilal ajnabiya yana cikin wa yahrumu alaihi zina tunda shi hanya ce hanya ce zuwa ga me zuwa ga zina to musamman a wannan lokacin da da da da abubuwa suka yawa ta hanyar wayoyin hannu dan ana magana sai a ce tv yanzu hadarinta bai kai wannan ba wannan ita ta fi hadari yasa kai kanka din sai kai wa kanka kaidi ba kowane website za ka shiga ba komai za ka buɗa ba ba kowane video za ka kalla ba saboda shi shi kallo wato idan ka dawwama kana kallon abu to, to ido yana ɗaukan hoto ne zuwa ga zuciya ita zuciyar nan kuma ita ce shugaba ita ce jagora a jiki idan matsawar zuciyarka ta baci dukkan jikinka sai ya baci haka alaihi ya ce inna fil jasadi mudghah idza salaha salaha al jasad kulluh wa idza fasadat fasada al jasad kulluh ala wahi al qalb hadithin imam muslim to shi yasa ina ma da yadda muke dawwama muke kallon wannan android din namu da wane ne ina ma haka muka dawwama muke kallon mushaf dan Allah wace irin haddace ce ba za mu yi ba yadda yanzu wani wani sai ka mai kokari wata ila shi wata zai kalli wayarsa a rana bai fito ashirin da ko wata ila ya yi namijin kokari wani yana tashi daga bacci fa kan ya komai shi ya duba da ba. ko wani sabon abu da sauran mutum sai ta kai haddin mai abin an samu addiction wato abin ya shiga zuciya ya kama mutum ta yadda ba ma ya duba cewa yau istighfari nawa yi salatu alaihi sallam nawa yi wallahi kuma wannan babban barazana ne da rayuwar musulmi sau nawa ya istighfari a rayuwa sau nawa ya tasbihi a yinin kawai sau nawa ya talaki ga ma'aikin sallam ya karanta alkur'ani ko bai karanta ba amma wayar ba adadi ji yake ba lafiya ba lafiya ma idan me data din sai kai shine wai wani yake wani yake tambayar kasashen larabawa yake tambayar babansa wai daya kuke yi babu harkar intanet din nan ba magana a ce an ka saka data a wayar da sai a ah, yadda nake shi ne yadda kuke yi yanzu babu ku yawon laili kuma babu ku yin komai haka mu ba muke kaga qiyamul layli magabata ba sa iya rayuwa sai da ita ba sa iya rayuwa sai da ita ta zama wani bangare na rayuwarsu ba sa jin annashuwa da walwala ba ce sai sun tashi ko da raka a ɗaya ne cikin dare to amma kai ba ka yi kuma normal kake ji ba ka jin ma matsala ne ya ce ni ma don ba ni ban ban saka dasa ba aka da kuma kowa da kuma ne karfi wasalazzuzu bi kalamiha kuma ya haramta gare shi ya dinga kokarin jin daɗin maganarta nan gurin ba don cewa malam baya nufin cewa sautin mace al'aura ne sautin mace ba al'aura ba ne domin manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya kasance yana yin magana da matan muminai tare da cewa shi a matsayin uba yake sallallahu Alaihi wasallam tamkar uba ne domin gatan da uba zai waɗansa alaihi Sallam ya yi wa al'ummarsa wanda ya fi shi to sun kasance suna zuwa su nemi fatawa kuma haka lamarin haka aikin ya gudana a biranen musulmi tun daga zamanin annabi sallam har zuwa baya abinda aka hana mace shine ta kashe muryarta ta yi muryar da za ta fitini namiji shine Allah ya ce fala takhda'na bil qawli kada ku kashe magana ku fa yaqma alladhi fi qalbihi marad wanda a zuciyarsa akwai sha'awar yin zina sai ya sa rai cewa ko kuna kuna kuma kune masa bismillah wa kulna qawlan ma'rufa akwai da shi kun tashi magana ku faɗa abinda Allah ya yarda da shi dan haka ya halatta misali aiki ya hada ku da ita kai taimaka magana ka ba da amsa ya halatta kai mata magana ta baka amsa eh, waya ta kama misali ka buga wa abokinka waya matarsa ta ɗauka babu laifi ya halatta kai mata magana ko ta zo gidanka tana neman iyalinka eh, iyalinka ba ta nan ku yi magana babu laifi abinda aka hana shine maganar da bata dace ba domin ai shi ma wannan min mata ummu bil balwa in aka ce ba za a yi magana ba tsakanin namiji da mace to akwai maslahohi na al'umma da yawa da za su faɗi maslaha da yawa ta al'umma za su faɗi to amma dai abin da ake so shi a kiyaye kada a kulla alaƙoƙin da ba su da tushe ballantana makama babu dalili kada ya zamto ana yin maganganun da ba su suka dace ba وأكل أموال الناس بغير طيب نفس ما لن يتي حرام ne cin dukiyar mutane ba tare da san ransu ba asali akan wannan shine qaulullahi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ko wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam to wannan wani tushe ne cewa cin dukiya ta wani cikin musulmi ba ta hanyar gado ba ko kasuwanci ko sadaka ko kyauta ko in ka faɗaɗa matsalolin ganima ko abinda hanyoyin mallaka wanda shari'a ta halasta a mallaki abu in ba ta wannan hanyar ba haramun ba za ka yi mai zamba cikin aminci ba ba za ka yi amfani da wata damar misali kai kai masa hanyar kaza ba ka ci wannan dukiyar kamar yadda zamu zo mu ci gaba abubuwan da zai faɗa yana fashin bakin wannan misali yanzu wanda zai nemo wani aiki sai a ce maka ga letter of appointment amma an mata kuɗi kowace da farashin ta ya danganta da ma'aikatar idan aure ka za ne ka za a biya wanda duka yana cikin ci da ceto ana kai tun da kana da damar inda za ka je ka samu wannan aikin sai ka ce to shi kuma wannan sai ya siya ba laifi idan babu ba ka da yadda za ka sai ka ba da kuɗin amma shi wannan da yake kuɗin kuma ya ta haramu mutum zai bayar amma zuciyarsa ba daɗi ya cancanta duk abin da ake nema yana da su kawai aikin za a bauta a bashi a matsayinsa na ɗan ƙasa amma sai a ce a asiri da ya ce ba sai dai ya wani kuma yana aikin a promotion ne sai a ce a ah, sai ya ba da kuɗi sai ya gawa ne sai ya gawa ne kaga duka yana cikin mai aslu amwalin nan su bilba saboda shi addinin musulunci ɗan uwa ba addini bane na jari hujja dan adam da ka gan shi kowannen mu nan azzalimi amma me yake hana mu zalunci me ma'ana azzalimi kowa yana son kansa fiye da yadda yake son komai to idan shari'a ta baka babu kaidi a ce kai duk abin da zaka faranta wa rai dan Allah waye zai zauna lafiya kamar yadda ba za ka bar wani ya zauna lafiya ba kai ma wani ba zai baka ka zauna lafiya ba shi yasa shi eh, tsari na jari hujja dole ya samu gindin zama ba dan akwai shari'ar Allah ba da take hana ba take koya mana isaf wa yusiruna ala anfusihim cewa a'a yayin da ka samu abu koda kana so in kaga dan uwanka ya fi ka bukata kana so ka sai aljanna to ba shi wannan abin kai ka haƙura kai Allah zai baka aljanna ba don irin wannan ba to da ba za a taɓa mai wannan ba shi yasa ba abin da zai gyara ɗan adam sama da mai shari'ar Allah domin shi ne ya halitta shi ya fi sanin kuma ɗabi'ar da halitta ta tsibi to ɗan adam mai son kansa ne shi yasa Allah ya ce wa innahu li hubbil khairi la shadid alkhair dukiya da duk abin da yake misali wato kuɗi ne dukiya da abin da ya kama da haka ɗan adam yana bala'in so sai dai kai wani tarbiyyar da ya samu tana sa shi tilasta kansa ya bambance ya ce wannan akwai ƙazanta a ciki wannan ba na so wannan halali a ce wannan ina so wannan hanya ba ta da tsarki ba na so wannan hanya mai tsarki ce ina so wani shi kuma sai ya ce a duka ina so sai ya haɗa gaba cin dukiyar mutane ba ta hanyar ba da son ransu ba a nan za mu ga ya ke ci ko shin yana nufin kenan idan abin ba na ci bane babu laifi a'a an an yi ta'bir ne bil akli li'annahu al-aghlab domin shine galibi zaka ga galibi mutane abin da suke kai kawo karshe ciki ake kaiwa amma abin koda ba cin sa za a yi ba amfani za a yi da shi kamar wanda zai ciyo hanyar jama'a a cikin unguwa ya zo ya cinye iya filin da ya siya amma sai ya karo ya cinye abin nan ai ta fada da shi ai ta abin nan bal idan zuciyar ta bushe ma ya je ya bada rashawa ya bada kuɗi saboda waɗanda za su sa a hana din ya siye su Da zai ya ta rigima da 'yan unguwa saboda rashin sanin ciwon kai alhalin da kamata ya da akil ya san cewa irin darajar da take cikin wato ka saki hanya da a wanda ya siya din ma zai saki kafa ɗaya ko dan don al'umma su wuce don al'umma su samu sunci don haka kenan ko da abin na amfani ne kamar wanda zai kwaci al'abdul maksuba ya kwaci fili na jama'a ya kun karfi ko ya ba da rashawa ga mamallakansu na asali amma shi ya dan ba da wani abu wanda yana da uwa a gindin murhu a bashi wurin ya zo ya gina ko wani abu makamancin haka ya shiga ciki ko kuma abu ne na abin hawa misali a fashin mota ko yi kaza duka ya shiga ciki mun gane wannan ma'ana kenan tsibu na yana nufin ta hanyar halal domin idan ka ce in ya yarda to za ka samu matsala a wurin fassarar waɗanda suke transaction amma akwai riba a ciki zai zo ya ce ya yarda bari ya je banki ya karɓo dubu ɗari banki ya rubuta bai ya ce to amma akwai percentage kaza na interest don haka yayin da zai tashi biya watakila in ba ki zai biya kudin ƙarshe sai ka ga ya biya wajen dubu ɗari da hamsin shi ya yarda bankin ma da zai ba shi ya yarda a nan za mu ce akwai tsibu nafs sai mu ce a akwai bu abinda malam yake nufi yana nufin ingantacciyar hanya da shari'a ta yarda idan ni da kai muka yadda ka bani rancen kuɗi na ce na yadda zan karba amma ka ƙara min riba a kai na ce na yadda zan biya wannan yaddar ba ta halatta kuɗin a wurin Allah riba ce an gane riba ce don haka kenan ta ingantacciyar hanya ta ingantacciyar hanya ya ishe mu ban tsoro shine hadisin sayyidina Ka'ab dan Ujra wanda ya zo cikin eh, jami'ut Tirmidhi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk silin nama guda ɗaya da ya tsoro a jikin ɗan adam ta hanyar haramiya wuta ce ta cancance shi wuta ce ta cancance shi sannan malam ya ce wal bi shafa'ati kuma ya haramta mutum yayi hanya yayi wata alfarma amma ya ci da gumin wannan alfarmar ci da ceto shine kamar wancan misalin da na bayar yayi hanya an yi promoting ɗin wani sai an bashi kuɗi yayi hanya ya samu wani appointment sai an bashi kuɗi yayi hanya ya samu wani fili a wurin gwamnatin jiha ko kaza ko wani abu makamancin haka sai an bashi percentage ɗinsa shi bai san yayi dan Allah duk hanyar da zai yi yayi wani abu to sai an bashi kasansa sai ya saka masa sirri da bambanci da idan ya zamto cewa misali kai mun wani abu na bajinta sai na ji daɗi sai na zo na ce da Allah wani an ta ƙoƙari ga wannan wannan yana cin abin da shari'a ta mana umarni da shi yaba kyauta ta kwaici man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u wanda ya muku wani abin alkhairi to ku bashi tukwici haka annabi sallallahu alaihi Ya ce in ba ku da abin da za ku bashi ku yi ta mai addu'a har sai kun ji cewa kun bashi tukwici ko kuma ku ce jazakallahu khairan Allah ya saka ma da alkhairi annabi sallallahu alaihi yace faqad ablaqa fi ka kai makura wurin yaban da za ka yi da kace jazakallahu khairan dunkulalliyar kalma ce amma ta haɗe alkhairin duniya da lafiya don haka wani zubin wani kawai da girmansa zai amfani kawai magana zai da ya yi magana shi ke nan matsalar ka to amma idan ya sanya ya sanya cewa dole sai ka bashi kaza to anan yayi al'aqlu bi shafa'ati shi da ceto Allah ya kiyaye sannan wannan kada mu ɗauka cewa dole wai sai wurin janyo wa wani amfani a wani zubin kare mai wani wani ne misali ya yi abin da koransa za a yi a wurin aiki sai wani ya yi amfani da matsayinsa sai ya shiga ya fita sai ya ba da haƙuri ce da Allah maimakon haka a ladabtar da shi to daga baya kuma haramun ne ya je ya karɓi wani abu a hannun wancan gaske an gane yace au biddini a wata nuskar wa ko kuma ci da addini shi kuma ci da addini mutum ya yi amfani da wani kirki da mutane suke ganin yana da shi ko wata nagarta don ya cimma wani muradinsa ya yi abu ba don Allah ba domin ya samu abin duniya wa'annan abubuwan guda biyu ɗabi'un nan guda biyu suna nan sun yi mana katutu a cikin al'ummarmu yi ba don Allah ba don mutum ya samu wata manufa ko kuma a'a mutum ya zo ya nuna maka Allah a zahiri har sai ya tabbatar ka shiga tarko ka zama nama sannan shi kenan kuma sai ya yi ƙoƙarin biyan buƙatarsa to shi ma malam yake haramun ne domin wani nau'i ne na ha'inci nau'i ne na ha'inci kenan sai mu ce shi bayyana nagarta da ilimi a zahiri amma a ɓoye kuma mutum don dan yaje ya cimma wata manufarsa ta musamman malamin cewa ta'khiru salati an awqatiha da kuma jirkinta sallah ga barin lokacinta asali ya waje ba wajaba ai sallah kan lokaci domin sallolin nan Allah ya sanya musu lokaci yasa Allah ta'ala ya ce inna salata da kanat 'ala al da kitaban lallai sallah ta kasance a bar farlantawa kan mu'minai kuma mai kayyadajjen lokaci an kayyade mata lokaci to shi sa duk abin da zai hana ka yin sallah ko menene ka yi kokari ka sa kau da shi kayi wannan sallah babu wani uzuri da zai hana a yi sallah Allahumma sai a matsalar da shari'a ta baka misali wata ruksa misali ta baka da kamar matafiyi ya hada azhar da la'asar yayi ɗaya a lokacin ɗaya misali yayi jam'u taqdim ya ɗauko la'asar ya yi ta a lokacin azhar ita kaga la'asar ɗin lokacin ta bai ba amma a wannan halin shari'a ce ta baka wannan damar wani rangwame ko kuma ya tura azhar ɗin zuwa lokacin la'asar jam'u ta'khir kaga shi ma wannan istisna'i amma bisa ma kaulin malikiya babu ma wannan rudanin cewa za a yi sallar farko a ƙarshen lokacinta ita kuma yi sallah ta biyu a farkon lokacinta wanda suke kira aljam'u su to shi yasa ma jumhurin malamai sun tafi akan cewa duk wanda bai yi sallah ba akan lokacinta saboda sanadiyar mantuwa ko wani dalili ko bacci ya waje bai rama domin ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya mance bai yi wata sallah ko bacci man nama an salatin aw nasiha yace falyusalliha da zakara to yana tunawa yayi da inna Allah ta'ala yaqulu wa aqimu da li Za zaka samu da yawa daga cikin mata a yayin biki ko wasu mazan ma bisa ga sakaci sai ka ga mutum ya bar salloli da yawa kuma baya tunanin ya rama wata ayi wata ba za a yi ba wata ayi wata ba za a yi ba akwai hadari wannan yana janyo rashin cikawa da imani domin ita sallah ita ce abar da inda ya tafi to addinin mutum ba zai tafi baya zama lafiya amma ko mai mutum yake inda yana kula da sallah ana sa ran in Allah da zai daina mai da alqur'ani yace inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar zikirun la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un duk da ibnu hazm al-andalusi rahmatullahi alayhi shi ya saba jumhurin malamai ya ce a'a duk wanda bai sallah ba akan lokacin ta ba zai rahama domin ai an ce tana da lokaci kan yi naji to baka yi ba a lokacin to in ka zo ka yi waye sa ka kayi abin da ba sa ka ce a ai tunda hadisi ya tabbata kuma bashi ne ai Allah Muslim yana cewa bashin Allah shi yafi cancanta a biya dainullahi ahqqu an yuqda ai bashi ne me aka dauke maka kawai zunubin aka dauke maka inda mantuwa ne ko bacci ne zunubin aka dauke ma amma nauyin sallar yana wuyan ka dole sai yi. dan haka malam ibnu hazm bai dace ba a wannan mas'alar bai dace da daidai ba rahmatullahi alaihi anan da malam yace ta'khiru salati an awqatiha jirkita sallah gabar lokutan yana nufin alwaqtul muhtari lokacin ta abin zabi domin idan ya jirkinta har sai da ya je lokacin lalura wanda ba wanda aka ba da bayan sallah a lokacin sai ahlul a'za sai ma abota uzuri kaga bai zo da abin da aka neme shi ya aikata ba ko kuma mun sani ya tabbata a cikin sahihai hadisin abu amrin shaibani yake cewa sayyidina abdullahi dan mas'ud yace haddathani sahibu hadhihi dar ya nuna gidan sayyidina abdullahi dan mas'ud yace mai gidan nan ya gaya mu cewa ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam me Allah ya fi so sai yace as-salatu ala waqtiha sallah akan lokacin malamai suka ce in mutum ya kula da sallah akan lokaci da izinin Allah duk abin da ya saka shi a gaba a rayuwa ya zamto ya saka shi a gaba yake ma ya bashi wahala sai Allah ya warware masa shi sai Allah ya warware masa shi kai dai kai sallar da aka kana bukata arziki da fita daga cikin gunci to kula da sallah shi yasa Allah ya ce wa mu ahlaka bis salah wasbir alaiha ka umarci iyalanka su yi sallah kai ma ka dage ka jajirce a kanta sai Allah ya ce la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu ba ma roƙonka ka azurta mu za mu azurta Malamai malamai suka yi ba su kace me yasa Allah ya hada tsakanin tsaye da sallah da arziki saboda matsawar an tsaye da sallah to mutum zai samu arziki ba ba kuma ka arziki ba muna nufin mai kuɗi ba ko ɗan adam da yawa an ce arziki yana kawo kuɗi a'a ana nufin buɗi da nasara ana nufin duk abin da ka sa a gaba idan to ka cimma burinka zanto ka samu nasara a kansu ta dalilin tsaye da sallarka sai Allah ya gyara ma matarka ta dalilin tsaye da sallarka sai Allah ya gyara ma ƴaƴanka ta dalilin tsaye da sallarka sai Allah ya daidaita maka tattalin arzikinka wanda shi muka fi kawowa ko ma'ana idan hanya ɗaya ce sai Allah ya buɗa maka hanyoyi ko kuma a'a ya iya ban maka hanya ɗaya amma dukiyar ka yi albarka sai kai kana iya yin abin da wanda yake da hanyoyi shi baya iya yin wani wannan duk yana cikin tsayawa arziki ta dalilin wannan Allah sai ya karanta maka haɗurra da suke iya sukan iya samun ka mugun ji mugun gani a cikin gidanka da abin da ya shafi duka ka sai Allah ya kawo maka da shi wannan duka yana cikin arziki la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa dan haka yake bai halatta sannan yace wala yahillu lahu suhbatu fasiqin bai halatta mutum ya dinga abuta da fasiki ba malamai suka ce fasiki shine wanda yake bayyana sabon Allah ta yadda zuciyar ta bushe baya kunyar kowa asali al ko al-fisq shine al an ta'atillah mutum ya bujire ga barin wa Allah da kamar yadda al ya ce wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbih ay fa kharaja an ta'ati rabbih sai ya kiwa ubangijinsa biyayya to wanda yake bayyana saban Allah jirara musamman kaba'irud dhunub manyan laifuffuka to wannan kaga shi da kansa yawan kansa tambari na fasikanci to irin wannan bai kamata kai abota da shi me yasa <coughs> domin akwai na san hali to da kin ya lalata kai ya bata wala mukhalaqatuhu ko ka dinga yin hulɗa da shi idan to ko da yaushe akai akai kullum kuna tare ba abin da ya dame ka bai dace ba mana ko da kenan sana'a ta haɗa ku ko aiki ya haɗa ku to kai zanto akwai amintaka tsakaninka da shi in ba dan manufar cewa ka ja hankalinsa ba kai mai nasiha ka nuna mai abin da yake bai dace ba amma ya zanto kana ka kawar da kanka ga barin wannan kana ganin a'a ba matsala ai kowa ya abin da yake so kullun ya'mal ala shakilati a'a kada kai wannan Allahumma sai dai idan akwai wata matsananciyar bukata wanda ba yadda ba shi yasa yake da gaibi da gwamnati ba tare da wani wata lalura in akwai lalura wannan ba yadda ka iya sai kai eh, hulɗa da shi amma idan babu wata lalura to ka ka nisance shi kada ka shiga wannan mun san misalin da alif salam ya buga dangane da abokan zama na kwarai da kuma na banza na kwarai ga masu sai da turare tamkar masu sai da turare ne cikin zama da shi babu asara ko ka ji ƙanshin turaren ko ya san maka ko ka siya kaga duka alkhairi ne to wannan haka yake idan mutum ya zama mutum arziki shi kuma mutum banza tamkar mai hura ziga zigi ne ko ya ƙona maka kayanka ko jikinka ko ka tashi kai kauri, ba fa'ida cikin zama ne to haka ma idan mutum yana da mummunar ɗabi'a to dan Allah ya lamarin da sha'anin zai zamto idan ya zamto mutumin banza ne aka ba shi aure shi yasa ko da yaushe shari'a take ce mana mu yi bincike ai kaga dai in kana magana abota babu abotar da ta wuce tsakanin miji da mata to amma saboda sarran mu muke bi wani zuwan ma wani baya so ma a zurfafa binciken kai idan ma a cikin family wani ya fiye zurfafa bincike sai a ga kawo ma baya son auren wanda da za mu yi hakuri mu ajiye son zuciyarmu a gefe guda mu irin binciken da shari'a ta ce mu wallahi zai wuya aje a dawo zai wuya a idana sani eh an san wani zubin hali wani abu ne boyayye akwai halin da sai an zo an zauna ake gane shi amma duk da haka dai ai za a iya dan hankalta wani abu a wurin uwarta ko ubanta ko wanda suka yi hulɗa da su domin ya ake gane mutum ne wurin makwabtaka makwabtaka ko a gida ko a kasuwa eh? a iya masallaci ba za ka yi wa mutum hukunci ba shi yasa sai na umar da ya tambayi wani yake cewa waye san wannan ya yace ya amiral mu'minin na san shi sai yace ka taba hulɗa da shi ta kasuwanci sai yace a'a yace ha tafiya ta taba hada ku yace a'a ce kawai dai muna hazuwa a masallaci sai yace baka san shi ba ai sai abinda kudin ka ya shiga hannunsa ya fito lafiya eh ka ga lafiya lau ta hanyar rance ko wani abu babu abin da ya ciwon kai wannan mai amana ne ku bashi zai rike muku yau makwabtaka ta hada ko harkar jama'a baya nauyin jiki da abin cikin mutunci ake ana zaune da shi lafiya baya cutar da makwabtan wannan shi ne zai nuna an shi amma in ba haka ba to amma tun da abin duniya ake yi wa da ya zo inda yana da ne Kulu. yana da Kulu. lafiya da yana da Kulu. shi kenan a bashi ba a san ma sana'arsa wataƙila ma ɓarawo wataƙila kaza ne wataƙila kaza ne malam ce sannan kuma walai ya kuma bari na bisa kafin kalin kada ya kuskura ya nemi yardar mutane ta hanyar saba Allah ana nan yana magana akan idan abu biyu suka haɗu abin in kai mutane za su ji daɗi amma kuma Allah ta'ala shi kuma zai fushi da kai to ka ajiye wannan jin daɗin na mutane ka zaɓi ku sulhunta da ubangiji saboda shi ne zaman lafiyar domin su mutane babu abin da za su maka amma allah shi ne ya isa shi ne zai maka abu a duniya da lahira yasa idan mutum ya fifita abin da allah yake so ko da a iya ɗan wannan lokacin ya shiga wata matsala to allah zai kudu shi mun san kisan hirafin sarkin ruhu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta mai wasiƙa yace min muhammadin rasulillah ilahi hirqal azim ar-rum aslim taslam yu'tika allah ajraka marratayn fa in tawallaita fa inna ma alayka ismul arifiyyin yace daga sayyidina muhammad bawan allah manzansa yace zuwa ga wana wana sarkin rumawa ka musulunta za ka kubuta ibnu hajar ya ce ya ce kashi mutumin nan bai hankalci abin da alif salam ce. da alif salam ce za ka kubuta ba yana nufin a lahira kaɗai ba mulkin nasa ma zai dawwama za ka kubuta duniya da lahira saboda babu abin da yake kubutar da mutum sama da gaskiya musulunci kuma gaskiya ne to tare da cewa ya girmama littafin alif salam ya so ya musulunta sai ya ga mutanensa za su yi mai bore sai ya kyale bai musulunta ba karshe ya mutu akan kafirci ne ibn hajar ce da ya hankalci wannan magana to da mulkinsa mulkin har abada zai wanzu a cikin duniya kawai dai sai Allah ya dan bashi wani ɗan jinkiri sabanin kisra azim fari da da wasikar ta je ya wasallam ta je ta malamai suka ce sai Allah ya kike ta mulkin mulkin bai je ko ina saboda ba a wasa da manya ba a wasa da annabi sallallahu alaihi wasallam malam yace bai halatta gare shi ya aikata wani aiki ba har sai ya san hukuncin Allah shin wannan abin da yake haramun ne ko halal ne na daga kasuwanci ko sana'a ko abin da ya kama da haka ko menene ma'ana ana buƙatar da zanto musulmi yana ƙoƙarin tambayar fatawa a duk wani abu da ya bujiro masa cewa shin Allah ya halatta ko Allah ya haramta in halaliya ne ya dace ne ko haramiya ne ya yaƙi zuciyarsa ta dai hatta ya alama hukum Allah fi wa yas'al ulama kai ka ce an tambayi malam ta wace hanya zai sani sai yace ya tambayi malamai wa yas'al ulama ya tambayi malamai saboda wannan shine umarnin da alqur'ani ne cewa fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun tambayi waɗanda ma'abuta sani idan ku ba ku sani sannan ya ce ne wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya zamto kullum mai koyi da waɗanda suke rike koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi saboda dukkanin shari'a tana cikin wannan amma duk wanda ya bar hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ba abin ai koyi da shi bane domin shi addinin ka cokan na manzan Allah ne shi ya fi kowa sanin yadda za a yi shi don haka hanyar yadda ya aiwatar da shi haka ya wajaba kowa ya biye don haka suwa za ka tambaya waɗanda suke koyi da manzan shi kuma koyi da manzan ba wani tambari ba ne da za ka gani cewa sai kawai wani a'a kawai ma'auni ne ka ɗauke shi cewa wane ne aikinsa ya fi kama da na manzan Allah domin da aikin manzan Allah sallan malamai sun rawaito yana cikin littafi cewa baya yin kaza kaza yake baya yin kaza to ka duba yadda aka ce a ilmance baya yin kaza kaza yake yi mai da'awar cewa yana bin ko yana son sa aikin nasa ya dace da na manzon Allah in ya dace wannan shine mabiyin manzan Allah ko da bai fito ya ce ni mabiyin manzan Allah kamar yadda in ya saba ko da ya cika kunnen mutane da cewa shi mabiyin manzan Allah ne amma aikin sa bai nuna haka ba ruwan manzan Allah da shi wannan shine jarrabawa ai da wannan ayat ce kul in kuntum tushibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in daga kuna san Allah to mu gani a ƙasa ku yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya so ku sai ce allazina yadulluna ala ta'atillah waɗannan malamai zaka samu suna nusarwa wurin yi wa Allah da'a kuma suna nusantarwa suna hanawa gaban bibiyar hanyoyin shedan yace kada ya kuskure ya yarje wa kansa abinda tantiran matsiyata suka yarje wa kansu al suna sune wanda ba su da komai to amma asalin an ce al sun, asali daga nan aka samu fulis guda ɗayansa shine alfilsu wanda yake da kuɗi sai ya zo ya rasa kawai sai 'yan canji ƙwandala kuɗaɗen ƙarfe su ne sai a ce wani ba shi da komai sai filsan ko fulusan daga nan ma sai ake amfani laraba suke amfani da kalmar ga wanda ba shi da komai kamar yadda ya zo a hadisi annabi ya tambaye su ya ce, kun san waye tafiyin matsiyaci suka ce shi ne a cikin wanda ba shi da dukiya bai ajiye kaya ba kuma ba shi da komai ciki da waje sai ya ce annabi ya ce wannan ba shi ba ne rasa abin duniya ba matsala ba ne. babban matsala shine ka je gaban Allah ta'ala ka je da ayyukan lada tamkar duwatsu amma kuma ka zalunci wannan ka cuci wannan kai wancan ha'inci kai wancan zamba cikin aminci a zo wurin hisabi babu abin da za ka biya su a dinga ɗibar ayyukanka na ƙwarai zuwa masallacinka biyayyarka ga iyayenka zikirinka salatin annabinka istighfararka duk wani aikin alkhairi wani ya Allah ya yi min kaza sai Allah ya dubi daidai gwargwadon wannan sai ce so shi ka saboda Allah adalin sarki ne ba za a tafi a haka ba sai an warware sai dai idan ya wa mutum ƙarshe sai ayyukan alkhairin su tsari kuma ga masu bin bashi ta ce ka kuma zo kusa da gani kai yi masa kaza sai a duba a ga ina cin amanar ka sai a ɗauko cin amanar wancan sai a nuna mu ina bujine wa iyayen ka sai a ɗauko wancan sai a nuna mu ƙarshe sai ya tashi ya zo ya zama tarkirin matsiyaci ya zo da aikin alkhairi amma aikin alkhairin ya tafi ga waɗanda ya zalunta ya tafi ga waɗanda ya zalunta Allah ya ce ya ce wannan sai ya yarda wa kansa irin wannan hanya domin su waɗannan sun zartar da rayuwarsu a cikin rashin biyayya ga Allah maɗaukakin sarki malam ya ce kai can asararsu su ta tsawaita kai can yawaitar kukansu ranar gobe alƙiyama a gaban Allah maɗaukakin yake muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu ga biyayya ga koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam da ke tansa wanda shine mu shugaban mu sayyidina Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi to za mu tashi kitabu sahara insha Allah hada wa sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in